This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau talata 29 ga watan Satumba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanan labarai. Sojojin Burkina Faso sun rufe duk hanyoyin da ke kusa da fada shugaban kasa a babban birnin kasar. Shugaban rukon kwariyar jamhuriyar Afirka ta tsakiya, Catherine Samba Panther ta bar taron shugabannin duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake a nan Amurka ba shiri. Majalisar Ɗinkin Duniya da masu aikin agaji a Yemen sun ce yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadin harin bamabamai ya karu. To Allah ya kiyaye. A shirin namu na yanzu za mu sake haɗa ku kai tsaye da abokin aikinmu Mahmud Lalo da ke birnin New York yanzu haka inda ake ci gaba da gudanar da taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara. zama 'yan majalisar Najeriya kenan wanda aka yi yau talata dan an jima kaɗan za ku ji dalilin wannan dogon turancin da kuma yadda aka karki Muna kuma ɗauke da rahoto akan tsige da kuma naɗa sabon gwamnan jihar Difa a can jamhuriyar Nijar da gwamnatin ƙasar ta yi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kawo. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Sojojin Burkina Faso sun rufe duk hanyoyin da ke kusa da fada shugaban kasa a babban birnin ƙasar. Kwana ɗaya bayan da dogaran suka yi yunkurin juyin mulki suka ƙi ajiye makamansu. Wakiliyar murya Amurka Emily Love ta aiko da rahoto daga Wagadugu inda take cewa ta gane wa ta yadda sojoji ke saka kange kan hanyoyi a yau talata. inda suka hana motoci da masu tafiya a kafa bin hanyoyin amma ta ce babu karan harbe-harbe kuma mazauna birnin hankalinsu kwance yake yanzu ranar juma'a ne dai gwamnatin wucin gadin burkina faso ta raba dogarawan juyin mulkin da makamansu wanda aka fi su da 'yan kungiyar rsp dogarawan na rsp sun amince kan ajiye makamansu a wani bangaren wata yarjejeniya da aka yi ƙarshen makon da ya gabata wanda ya kawo ƙarshen juyin mulkin amma jiya litinin 'yan mambobin rsp ɗin suka nemi tabbacin lafiyarsu da ta iyalansu kafin su mika makamansu shugaban riƙon ƙwaryar jamhuriyar afirka ta tsakiya catherine samba panza ta babban taron majalisar ɗinkin duniya da ake yi a nan amurka ba shiri don komawa gida a dalilin sabon rikicin da ya ɓalle a babban birnin ƙasar rahotannin daga birnin bangi na nuna cewa an kashe mutane da dama a rikicin na kwanaki uku da ya barke tsakanin kiristoci da musulmai sakamakon mutuwar wani mutum musulmi. Haka kuma fursunoni sun tsere daga gidan yari, mutane uku kuma sun mutu sakamakon taruwar jama'a a tsakiyar birnin na Bangi don yin zanga-zanga zuwa fada shugaban kasar. Masu zanga-zangar dai sun ɗora alhakin tashin rigimar a kan rundunar kwantar da tarzoma ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda suka ce sun yi harbi a cikin jama'a. Tuni dai rundunar wanzar da zaman lafiyan ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta musanta wannan zargin. amurka kuma ta yi tar da rikicin sannan ta yi alkawarin taimakawa kasar ta afirka ta tsakiya ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya da masu aikin agaji na yemen sun ce yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadin harin bamabamai da jiragen saman ƙasar saudi arabiya suka kai akan gungun masu halartar shagalin wani bikin ɗaurin aure da ake gudanarwa a kudu maso gabashin ƙasar yemen ya cira zuwa mutane akalla 130 sai dai kuma jami'an jiragen saman sojojin haɗin gwiwar da saudi ke jagoranta dai sun jima suna kai hare-haren akan 'yan tawayen houthi tun watan maris sun karyata cewa su ne suka kai harin na jiya litinin kan ƙauyen wahija a cewar mai magana da yawon sojojin brigadier janar ahmad alseri wanda ya kira wannan ƙage a matsayin ba gaskiya ba ne yakin da ake shafe shekara guda ana fafatawa ya taɓa mutanen da basu ji ba basu gani ba wato fararen hula a lokacin da mayakan hutu suka kwace babban birnin ƙasar sana'a sannan suka shiga adan da ke kudancin kasar hakan ne ya sa shugaban kasar abdurrabu mansur ya arce zuwa saudiya bayan hare-haren da sojojin haɗin gwiwa ke kaiwa ta sama da mayakan sa kai masu goyon bayan gwamnati suka kwato birnin adan shugaban ya koma kasar a wannan watan ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a yau talata cewar an kashe akalla mutane 2,355 cikin watanni shida da suka wuce ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta zargi duk ɓangarorin biyu da laifin kisan mutanen Birtaniya na shirin aikawa da sojojin wanzar da zaman lafiya har sama da 370 domin taimakawa sojojin kasashen Afirka da na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙoƙarin da suke yi a Somalia da Sudan ta Kudu. Prime Minista David Cameron ya fitar da sanarwar ne wato ta wannan taimakon ajiya Litinin a taron wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a birnin New York. Inda sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin ki da shugaban Amurka Barack Obama ke jagoranta. Majalisar Ɗinkin Duniya na tsammanin shugabannin ƙasashe guda hamsin ne za su halarci wannan taron da kuma ba da ƙarin taimakon sojojin da suka yi aiki a faɗin duniya. Yanzu haka dai Ingila na da jimlar sojoji 290 a cikin wannan shirin na samar da sojan kiyaye sulhu kuma kusan dukansu suna ƙasar Cyprus yanzu haka. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce an cimma yarjejeniyar shirin nukiliya da kasarsa ta yi da manyan kasashe shida masu karfin fada a ji a duniya. Ya kamata ya zama wata alamar sabon zamani da zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a gabas da tsakiya. ya faɗi haka ne a taron da majalis a taron majalisar ɗinkin duniya na shugabannin duniya da ake yi shekara-shekara ya kara da cewa cin yarjejeniya ba ita ce matsaya ta ƙarshe ba amma ya ce ci gaban ya dace kuma ya kamata ya zama tubulin gina nasarori da za a samu nan gaba rahoni ya ce iran ba za ta manta da takunkuman da aka ƙaƙaba mata ba amma za ku ba ta manta ba shi ma shugaban amurka barack obama a nasa jawabin ya gabatar da kamin shugaba ruhani cewar ya yi takunkumin da aka sa wa iran ba wai na azabtar da kasar ba ne har ma da gwada ko kasar za ta alƙiblar ta koyar da sharuɗan da kuma baiwa duniya damar tabbatar da shirin nukiliya na zaman lafiya ne? Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da nan birnin New York a nan Amurka inda ake ci gaba da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara. Yau ma kai tsaye muna tare da Muhammad Lalo. Malam Mahmud ko kana jin kana lafiya? Lafiya kalau Maryam ina jin ki sarai. To madalla ya New York to me ake ciki yau kuma? A to Maryam yau abin da ake ciki dai an shiga rana ta biyu kenan yau a fara muhawara da ake a zauren majalisar ɗinkin duniya inda kasashe daban-daban za su ci gaba ko kuma ce sun ci gaba ma da bayyana ko kuma gabatar da jawabansu a wannan fili. Mm. Uh, yau akwai chadi za ta gabatar da nata jawabin kamar maza ta gabatar karki manta jiya najeriya sun gabatar da nasu a jawabin da sauran kasashe hadda amurka da take daukan bakuncin wannan taro sannan maryam ina so in jawo hankulan masu sauraron mu san cewa baya ga shi wato ita wannan muhawara da ake yi a zauren majalisar ɗinkin duniya akwai tarurruka da ake yi da dama a gefen shi zauren akan batutuwa da suka shafi tattalin arziki sauyin yanayi da abin da ya shafi wato yadda za a shawo matsalar eh, kamar ɗaukan tsatsaron ra'ayi na 'yan ta'adda kenan eh. wanda za ka ana nan ana gudanar da shi kuma shugaba buhari ma yana wannan zauren yanzu haka da muke maganan nan yana halartar wannan taro abin da ake ciki a yau kenan To, Mahmud a shekarun da suka wuce Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wasu muradai guda takwas da aka kira MDGs a takaice. Hmm. Menene bambancinsu da waɗannan muradan guda sha bakwai da ake kira SDGs wanda ake muhawara a kansu yanzu haka? A to, marin su waɗannan dai da aka shata guda goma sha bakwai a wato muradun raya ƙasashe da umarmu kenan. Hmm. A bambancinsu da waɗancan da farko dai kin ga su waɗannan guda sha bakwai ne. waɗancan kuma takwas ne na biyu shine waɗannan sha bakwai ɗin za su ɗora ne a kan waɗannan takwas ɗin da aka fara shatawa a baya wato su ci gaba da a ci gaba da ɗaukan matakan da za a ga cewa an cimma waɗannan ah, muradin sannan baya ga haka su waɗancan takwas ɗin sun karkata ne akan ƙasashe masu tasowa a kansu aka shata waɗannan muradin amma waɗannan sha bakwai ɗin da aka ɗiba a yanzu aka ce ana so a cimma nan da shekarar 2030 su gaba ɗaya duniya suka karkata a wato ganin cewa an sami shawukan kan matsalolin da suka shafi yunwa talauci da kyautata muhalli da dai sauransu da sauyin yanayi sannan kuma su waɗancan takwas ɗin har ila yau maryam kwararru ne da masana suka zauna a ɗaki suka rufe kansu suka shata su suka fitar da su akan aka miƙa wa duniya akan cewa kowa ya wato kasashen da suke tasowa kowa ya amfani da su amma waɗannan sha bakwai ɗin eh. ya haɗa da ɓangaren eh, masu ɓangaren addini ɓangaren ƙungiyoyin fararen hula da masanan da ƙwararru da duk ƙasashen duniya to eh. waɗannan kusan su ne za a ce muhimman abubuwan da suka raba wato waɗancan muradu na ƙarni guda takwas da waɗannan muradu na raya ƙasashe amma dai suna da alamu suna da kamanni misali a can in kika duba akwai batun kawar da talauci nan ma akwai can akwai batun inganta kiwon lafiya nan ma akwai akwai batun sauya yanayi a can nan ma akwai kin ji abin da eh, ya raba su kenan maryam to bisa ga wa'ancan maradan da aka yi mm. an iya cin masu. akwai kamar da na miki bayani da farko eh. waɗannan sha bakwai ɗin ɗorawa ne akan waɗannan takwas ɗin da aka shata a baya aka kuma ci musu a wasu matakai ba ko waɗannan ƙasashe ba ne za a iya cewa yanzu aka sun ci wato sun kai ci game da waɗannan muradu ah, in aka tafi da waɗannan sha bakwai da yake gina muke bayani akwai alamu tsakanin su talauci a nan akwai magana kawar da talauci magana kawar da yunwa da akwai sa bangaren so dorawa ne za a yi akai a tafi gabaɗin su kuma ah, hakan ba lalle bai ne a nuna cewa an cimma waɗancan takwas ɗin da suka wuce a baya shi sa aka ɗora waɗannan sha bakwai ɗin a kansu domin a gaya abin da zai kaya nan da shekara ta talatin. to na san babu mamaki kila an yi bayani ko in ce shugabannin sun yi bayani akan wasu da aka yi ci nasara a kansu ko ka san su eh da yake kin san kowace ƙasa da yadda take tafiyar da al'amuranta akwai eh, batutuwa da suka shafi yadda ake gudanar da harkar mulki akwai batutuwa da suka shafi na tattalin arziki so wato ba lallai bane kiga cewa yadda najeriya za ta samu ta cimma wani buri ko kuma wani muradi daga cikin waɗannan muradu ba lallai bane wata ƙasa da bata kai ta ƙarfi ta cimma waɗannan muradu ba kuma sannan haka ba lallai bane kamar yadda amurka ko kuma wata ƙasa da tafi najeriya ƙarfi ta cimma waɗannan muradu ita najeriya ta zamanto ta yi daidai da ita wannan kasa ba wannan bambancin da ake samu kenan so abin da nake nufi a nan shine za ki ga um, misali a najeriya akwai wata kasar da za ki ga a najeriya an samu ci gaba a fannin samar da daidaito tsakanin mata da maza samar da daidaito tsakanin yadda maza suke zuwa makaranta da yadda mata suke shiga makaranta eh. ba hakan lallai yake nuna cewa in ke je kasar saliyo a misali ko ƙasar congo ko niger ki ga abin ya zamanto kamar haka ba To Mahmud na gode da wannan zarafi da ka bani maka kira sai kuma zuwa an jima kila mu tuntuɓe ka mu ji wani bayani ko mu ji abubuwan da ke wakana yanzu sai in ce ka huta lafiya. To tashi lafiya. To madalla. Yanzu kuma bari mu leƙa birnin tarayya Abuja. Ga dukkan alamu batun shugabancin Majalisar Dattawan Najeriya har yanzu dai tana sama tana dabo. domin kuwa wata takaddama ta kusa hargitsa zaman majalisar da aka yi a yau ga madina dauda daga birnin tarayya da karin bayani a zaman majalisar dattawa na farko bayan sun dawo hutun batun shugabancin majalisar ne ya sake kunno kai inda wata takaddama ta faru tsakanin shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki da sanata kabiru marafan gusau Wannan takaddama ta biyo bayan yunkurin nuna goyon baya ga shugaban majalisar ne da Sanata David Umaru APC jihar Neja ya yi bayan jawabin maraba da shugaban majalisar Abubakar Bukola Saraki ya yi masu. David Umaru ya ce ya yi yunkurin ne domin tabbatar da haɗin kan majalisar saboda a yi wa al'umman ƙasa aiki. Bayan haka ne 'yan majalisa 83 suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da shugabancin Sanata Bukola Saraki. na tambayi mai magana da yawun majalisar dattawa sanata dino melaye ko an samu wasiƙa daga fadan shugaban ƙasa ga abin da yake cewa akwai wasiƙu guda uku wanda muka samu daga wurin shugaban ƙasa na ɗaya ya kawo wasiƙa na naɗa executive chairman na firs ya kawo wasiƙa kuma na naɗa wani md na amcon sai kuma ya kawo ɗaya na vice chairman executive vice chairman na national communication commission kuma daga gobe za mu fara sai su kuma aiki a kansu ba ku samu takarda da sunayen ministoci ba kenan har yanzu eh, muna jiran ka daga nan zuwa daren yau ah, muna son rai za su kawo mana ah, takarda na wanda zai sunan ministoci ke ciki to wani irin aiki kuka ce za ku yi eh, duk abin da ya kamata ya yi duk binciken da ya kamata ya yi duk tambayoyin da ya kamata ya yi za a yi zamanin a zo a ce an naɗa ka minista ka zo an ce ka yi baya ka tafi wannan zamanin ya wuce wannan karin za mu yi aikin yadda ya kamata kuma mai gaskiya shi kadai zai samu fatarwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaishe da Madina Dauda. Biyo bayan wani hari da 'yan Boko Haram suka kai a jihar Difa, tuni gwamnatin kasar ta tsige gwamnan jihar tare da naɗa wani sabo ba tare da bata lokaci ba. Wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta jiyo mana ra'ayoyin wasu daga Nijar. Canjin gwamnan na jihar Difa da ke fama da matsalar tsaro ya biyo bayan zaman majalisar ministoci da aka yi. Shi dai janar Abdu Kaza wanda ya canji Yakuba Sumana Gawo ya rike mukamai da dama har ma da na minista da dai sauransu. ga dai abin da wasu 'yan ƙasa ke cewa game da wannan mataki janar abdu kaza na san shi haka sani na suna kuma na san ya abubuwa da yawa kuma mutum ne mai san kasa shi eh, inda ya aikin shi ne zai da abin da ya sani tunda ya yi rike makamai da yawa na soja hamma ya yi aikin gwamnati ya yi ministar ya yi ah, gubernar ina jin da abubuwa da yawa kenan yana da experience sosai akan harkar jagoranci na jama'a da kuma na sojin kanshi kenan wannan experience da shi kenan tana iya taimakawa a samu sauyi akan harkokin da ya shahi e, hiyar da e, kokonci hankali a jihar difa tun da dama kamata a ce e, an kai gwamna a can wanda yake soji ne kamar yanzu kamar kaga jiha inda strategy ce ake so ta abin nan kamar jihar agadas kamar jihar difa Eh, ka hattawa ma in da kamar ya kamata a ce eh, sozawa ne ake kai tun da kasar tamu ga irin harin take ciki kenan soji ko shine dama da aka mishi formation ma formation kin yaƙi ce da wani waye da tsare mutuncin ƙasa kenan wannan ni gan nake abu ne mai kyau wanda aka yi da aka yi soji da farko an sa wani soji kafin shi ai da an kuna kalan ne aka sa kamara da aka hudda shi kuma aka kawo halar hula wannan aka ai yanzu in kuka lura ba wani hange ba ne na kishin kasa ko kuma hange dalilai na tsaro a'a matsala ce ta tsakaninsu da 'yan gungun sun kwana ruwan na abu ya abu daidai lokacin da suka samu tangarda tare da abokin tahiyar su Ahmadu Bubakar Sise kenan wannan kamar me da ma kura aniyar ta ne aka yi da bai nan ma kuna tana wannan gwamna ai yana haji shine suka tumbike shi suka kawo wanda ransu ya raya musu kenan mu wannan abun haka muke ganin shi yanda suke yin shi kenan ba wani abu bane ba wanda suke yin hange na ƙasa ko na teran ƙasa ko a abubuwa ne suke yi cikin hushi kenan kuma duk abin da aka yi cikin wasu bai a da mai saboda shi dai da za a yi shi a yadda ake ciki matsalolin da ke akwai a difa dole shi soji zai tsaya ya aiki shi ba ɗaya bane da farar hula tunda akwai abubuwa wanda shi farar hula ba ya iya yin shi ba sai soji kenan wannan abu ne wanda aka yi na kirki babu wata matsala a cikin wannan ni a gani na a ƙarshe na nemi jin abin da doka ta ce game da irin wannan canji sai dai abin ya ci tara jihar difa dai sanin kowa ne tana fuskantar matsala ta tsaro haka kuma kamar jihar difar jihar agadas ma gwamnanta soja ne tamar abari sashen hausa na muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger madalla a gaishe da tamar abari Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin koshin lahiya. Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da wani sabon shirin noma tushen arziki wanda yau kuma ya yada zango a helkwatar hukumar raya ƙoramin haɗeja da jama'a da ke Kano. Jagoran tahiyar a yau shine wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya tattauna da babban daraktan hukumar Sanata Masa'ud El Jibril Doguwa. Mahmud Ibrahim Kwari ya hwara ne da jera mishi tambayoyi kamar haka. Me dalilin kafa wannan hukuma ta raya ƙoramin haɗeja da jama'ari? Me makasudi kuma me ake son cimma? Sanata Masaud El Jibril Doguwa ya amsa waɗannan tambayoyi, amma ya hwara ne da takaitaccen tarihin kafa hukumar ta raya ƙoramin haɗeja da jama'ari. Ita kanta wannan hukumar ƙoramar ta haɗe jama'ari an kafa ta ne a 1976. bayan mai girma marigayi audu bako ya riga ya yi dam ɗin da ke tiga da na bugauda to bayan an gama wannan ya kafa abin da ake kira kano river project wadda wani tsari ne da ike so assasa noma a kogin kano to yin wannan sai gwamnatin tarayya ta zo take so ta kwaikwaya a 1976 shine ta karbi wannan ah, dam ɗin da ke tiga da kuma wadda yake bagauda da wadda yake calawa goji dam da duk waɗanda suke zagaye da nan haka suka karɓa aka mai da ita hukumar inganta ƙoramar haɗeja da jama'are to wannan shine ya kawo abin da yanzu muke kan shi wadda kuma muke duba to babban abin da aikinmu shine mu tabbatar da cewa an inganta aikin noma kuma an inganta rayuwar mutanen da suke waɗannan guraren musamman ta hanyar noma musamman noman nan yadda ake son shi za a iya yin shi sau uku a shekara a yi na damuna sannan a yi guda biyu a cikin noman rani to babban aikinmu shine mu wadatar da waɗannan manoman da ba su ruwa domin noman rani sannan idan ta kama kuma a tabbatar da cewa an samu musu ruwan sha wadda zai zama mai tsafta a gare su. Hmm. batun ba da horo ga manoman da sha'anin dabarun noma. to dama ka san idan za a ba da maganar aikin noma akwai department department wadda suke lura da waɗansu ayyuka akwai department ɗin da ike lura da wannan maganar wato ba da horo akwai department ɗin da muke kiran agric services wadda yake sashi na da yake lura da manoma da koya musu dabarun noman da kuma ba su shawarwari akan harkar noman da duk wani abu da ake tunanin za a yi ta waɗannan su ne za su yi da ma'aikatanmu sannan akwai kuma wato sashen injiniyarin wadda su kuma wato idan za a yi wani abu sabo da iji jibanci kamar maganar gina dam din ne a waɗansu wurin da yake da ko kuma gina rijiyoyi na burtsatse ko kuma gina rijiyoyin da za a yi noma irin na zamani wadda ake sa abin da ake kira sprinkler wadda zai dinga ba da noma rani eh ina tsiri sama ina ba da ina ba shuka duk muna da waɗannan department din da kuma shi kansa kenan su uh, aikin kula da ma dama madaman da ake da su kenan tunda su ma akan ce ana musu kula da su yasa ne da eh, wannan ma shine babba saboda ita kanta dama madaman da muke da su manta wato mutane sukan yi musu waɗansu fassara daban saboda haka dole sai mun ajiye waɗanda za su lura da su ba kuma wai lura da su kawai shikenan su je su dinga zura musu ido ba akwai na'urori da ake sawa da na kula da iska da na kula da ruwa da kuma ma wadda muke auna ruwan sama in kullum an yi zama auna mu gani a wanne lokaci ake tunanin ruwan saman nan zai zo ko cika mana tigadam ko cika mana shalawa goji dam ko kuma dai cika mana waɗansu waɗanda muke lura da su don gudun kada idan sun cika kuma a je a samu ambaliya wadda zai je iya mutane ta ari saboda haka muna da mutane da yawa a nan waɗanda muka saka su waɗanda suke lura da wannan saboda haka wato aiki ne wadda ya jibanci wato yau da kullum wadda dole sai an sa mutane kuma ana rubuta abubuwan sakamakon abin da aka gani na yau mu rubuta sakamakon abin da za mu gani gobe da jibi da gata haka dole ne sai an yi Sai mako mai zuwa da izinin Allah mu ci gaba, yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da babban daraktan hukumar raya ƙoramin haɗeja da jama'ari, Sanata Mas'ud El Jibril Doguwa. Da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Amma da yake an ce ba a sallama a maraya. Masu saurare kar ku saurin kashe rediyon ku kuɗan dakata kaɗan ga munan zuwa da shirin yau da gobe a kan ilimi. a da Halima Jimrau. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. aliyu ibrahim sharif gashuwa shike da sakon farko kace allah ya sa canza gwamnan jihar difa da gwamnatin kasar nijar ta yi da wani soja ya zamo dalilin samun zaman lafiya a yankin na difa amin muna jajantawa 'yan uwa da iyalan waɗanda 'yan ƙungiyar boko haram suka kashe a garin askira uba da ke jihar borno allah ya ji kansu kuma ya bada haƙurin rashi sako daga hadiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe muddin kasashen turai ba su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke faruwa a kasashen syria da yaman da kuma libya ba to wallahi matsalar fararen 'yan gudun hijira yanzu ma aka fara gyara kayanka bai taba zama sauke mu raba ba sako daga usman shitu mahuta ɗalibi a jami'ar usman dan fudio da ke sokoto shi kuwa ilyasu muhammadu tun bako cewa yi a yunkurin shugaban najeriya muhammadu buhari na zaben ministoci a wannan makon allah ya sa a zaɓi mana masu kishin najeriya da neman ci gaban ƙasar baki ɗaya to shugaba buhari sai a yi taka tsantsan wajen naɗa ministoci To kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice. To sojojin Burkina Faso sun rufe duk hanyoyin da ke kusa da fadar shugaban kasa a babban birnin kasar kwana ɗaya bayan da dogarawan suka yi yunkurin juyin mulki suka ki ajiye makamansu. Wakiliyar murya Amurka Emily Love ta aiko da rahoto daga Wagadugu inda take cewa ta gane wa idanta yadda sojoji ke saka kange kan hanyoyi a yau talata inda suka hana motoci da masu tafiya a kafa bin hanyoyin. shugabar kwankwarar jamhuriyar afirka ta tsakiya catherine samba panther ta bar taron shugabannin duniya na majalisar ɗinkin duniya da ake a nan amurka ba shiri don komawa gida dalilin sabon rikicin da ya balle a babban birnin kasar rahotanni daga birnin bangi na nunin cewa an kashe mutane da dama a rikicin kwanaki uku da ya barke tsakanin kirista da musulmi sakamakon mutuwar wani mutum musulmi majalisar ɗinkin duniya da masu aikin agaji na yemen sun ce yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadin harin bama ya ƙaru ya kai 130 masu saurarai a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan batun shirye-shiryen aikin hajji da ƙasar saudiya ke yi yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu ta yau Ms. Nashwan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima Jimarau da Sarfila Hashim za su kawo muku shirin yau da gobe.